Kalangu, studio Kalangu. Niger. studio Fondation Irondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. miliyar shida na kudin sefa miliyar kudin da za a zuba kenan ga ginin gadar terwa bisa hanyar agadas arlit da gwamnatin nijar ya kesa a rai za ku ji tsokacin farafula a cikin shirin sabgar hotungo aji na biyu ko kuma sallar al'adar hulani ta birnin gawore a ƙarshen makon nan da ya shuɗe aka gudanar da sabgar bubakar bedi ƙwararre ga al'adun hulani zai ba da bayani a kai. A cikin sharfinmu na kowace ranar Litinin bisa ga fannin shari'a cikin firar Barkisa Hamidu da Juju Goje Maimuna Gazibo za su maganta kan laihin gudu bayan aikata ta'adi da hukuncin da ke bi baya. Masauraro barkamu da warhaka yau litinin goma ga watan Fabrairu 2020 gunguma ɗantani ke gabatar muku labarun ga kuma yanda suka kasance. Ayyukan ginin gadar talwa bisa ga hanyar tawa a gadas arlit za su kwashe watanni goma sha hudu kan zubin kuɗi fiye da miliyar shida na sefa wannan sanarwar an yi ta ne a yayin taron majalisar ministoci na ranar juma'a bakwai ga watan fabrairu 2020 hakan ya sanyanya zuciyoyin 'yan farar hula bari mu saurari abdurrahman insar mamba na ƙungiyar fafutuka ga kare 'yancin ɗan adam Cette communication vient à bon nommé. Wannan bayani ya zo daidai da muka ji shi mun ji daɗi sosai. Muna fatan ayyukan za su farawa ba da jimawa ba domin za su kwashe watanni goma sha hudu ne. Wannan gada tana da muhimmanci sosai a gare mu saboda kowace shekara a lokacin damana ruwa na hana wa mutane wucewa kuma cikas ne. Za ku ga iyalai da suka fito daga yamai da ke buƙatar zuwa zandar dole su tsaya a tashoshin motoci har sai lokacin da ruwa suka janye. Ba wai a yi sanarwa ba a zartar da ayyukan shi ne muhimmin abu domin kuna sanar da cewa a watan man na 2010 goma sha biyar an kaddamar da ayyukan hanyar tawa arlit amma har yanzu shiru ne ni ina ganin ya kamata a gaggauta a samarwa al'umma da wannan gadar sabgaro tungo ko kuma sallar shekara zuwa shekara ta al'adun makiyaya hulani aji na biyu ta birnin gaure an gudanar da ita a ƙarshen makon nan da ya shuɗe wakilinmu na musamman sumana amadu ya firanta da abubakar hamad bedi kwararren masanin gargajiyar hulani ga bayanin da ya ma wakilin namu akan wannan sabgar. da Magangama ce ta haɗin kai da sanin shuna, shi kaɗai ne lokacin da makiyaya suke haɗuwa guri ɗaya, sannan a cikin satin ne suke auratayya da kuma bukukuwa da duka abubuwan da suka shafi Fulani. Ana yin sharu dukkanin marece. A rana ta ƙarshe akan yi fareti don bayar da tukuci ga shahararrun makiyaya. Shugaba shi yake shiryawa kuma shi yake ba da tukuci. A can lokacin baya, ‘yan mata suna zuwa ne bakin tafki su tsare su hana wa dabbobi hucewa sai an ba su saniya ko kuma maraki. A tsawon lokacin sabgar hutungo su ne suke tsara komai. Amma yanzu tare da canjin lokaci kawai ana yin hutungo ne a rana ɗaya sai a yi fareti. Inna lillahi wa inna lillahi raji'una. Dangin masu drama ta kafar gidan rediyo na ƙasar Nijar na cikin juyayi. shahararrar 'yar wasan nan hadiza garba mai laƙanin suna kara da kyashi ko kuma hajiya delu ranar asabar ta rasu tana da shekara tasa'in ba ta taɓa samun aifuwa ba amma ta yi yara da dama ya ji dogo ɗaya daga shika-shikan 'yan drama na ƙasar nijar ya ma maryama jallo bayani akan hajiya delu kara da kyashi Hajiya Delu, je l'ai connu ya longtemps longtemps longtemps. Na san Hajiya Delu tun shekaru da dama sosai, wajen shekaru ashirin ko ma fiye da haka. Tun a wannan lokaci tana yin wasan kwaikwayo a radio, a yayin da nake yin wasan kwaikwayon a bainar jama'a, kuma tana yin wasan da kyau sosai domin tana da magana a bakinta, kuma tana jin Hausa da kyau. Wasanninta wasanni ne na gargadi, na waye kai. Abin da nake rikewa a kanta, mace ce gagara misali, mashin hudar fuska, bata ta hushi sam. Idan kuna hira da ita, komi dariya ne, ko cikin munanan halaye. Ina tunanin cewa wa zai iya maye gurbinta a fannin wasan wasan kwaikwayo na radio ita ta gama malam sani ya tafi cikin manyan kungiyar su ali kwado kaɗai ne ke raye kuma babu wata sabuwar kungiya da za ta ci gaba Allah ya ji kan marigaya mu kuma Allah ya ba mu guzurin tar da su Shugaban kasar Burkina Faso bugu da ƙari shugaban rukunin jesan Sahel na lokaci Mark Christian Kabore ya sa ƙaimi ga ƙarancin hulɗa tsakanin ƙasashen Afirka bisa ga kokowa da lamarin ta'addanci a yankin Sahel ya yi batun ne a cikin jawabinsa na zaman taron shugabannin ƙungiyar haɗin kan Afirka UA aji na 33 ranar Asabar da ta shuɗe a Addis Ababa. Abdu Garba tsohon ma'aikacin hulɗar jakadanci na ƙasar Nijar da ke cikin ritaya ya yi tsokaki a kai. Eh, la solidarité. Haɗin kai yana iya gyara waɗansu matsaloli ko da ba duka ba, amma dai wani sashe na ta'addanci. Saboda idan akwai haɗin kai ana iya yaɗa bayanai da sanarwa hukumomi bayanan sirri. Wannan gangamin yana buƙatar share da kayan aiki. Kayan aiki su ne makaman yaƙi. Gwamnatocin Afirka da suke da hali suna iya taimakawa ƙasashen da suke fama da ta'addanci ko ta hanyar ba su makamai ko kuma tallafa musu don su ƙarfafa dakarunsu. Bayan wannan akwai rawar da al'umma ya kamata su taka. Kuma duka al'umma Afirka ya dace a wayar da kawunansu don su zauna a cikin shirin ko ta kwana akan duka wani al'amari da ya shafi ta'addanci. Duk dai a kan batun tsaron ranar 6 zuwa bakwai ga watan Fabrairu rundunar sojojin Barkan ta jagoranci wani aikin fafataka wato a yammacin gurma inda ta yi amfani da ɗumbin kayan aiki na sama wato samfarin jirage drone kappa da kuma jiragen shawagi samfarin mirage 2000 helikopta jirage masu dira angulu samfarin tigir 1 da samfarin kungar 1 da su ne aka yi fafutukar a wannan yanki inda mayakan 'yan ta'adda suka ɗau mafuka a rawaitar wannan sanarwar barkan ranar wato bakwai ga watan fabrairu wannan aiki ya bada damar murkushe 'yan ta'adda kimanin ishirin tare da kacancana motocinsu da dama haka zalika a cikin sanarwar ɗaya rundunar sojojin barkan ta ci gaba da aikin a cikin yankin liptako a wanga satin fafutukarwar da ta baiwa barkan damar kashe 'yan ta'adda goma a yayin wani aiki a wuraren da wato dakarun na ita islamic ogran sahel ke kai kawo a rawaitar da sanarwar guda ta zayyana gwamnatin kasar niger a yayin taron majalisar ministoci na ranar bakwai ga watan fabrairu ya kara wa'adin wata uku ga dokar ta ɓaci a cikin gundumar filin jihar talabiri daga ranar tara ga wannan wata na fabrairu a rawaitar kammalawar taron ministocin wannan mataki zai baiwa mahukuntan bariki da jami'an tsaro da ke cikin karkarar ikon da ya ba a kansu domin kariyar al'umma da tabbatar da 'yancin cimfidar ƙasar niger dangance da barazanar ta'adanci. Ranar Asabar rawaitar sunayen masu zaɓe kan na'urar zamani biometric cikin yanki na biyu da ya jibinci ya mai difa maraɗi da zandar ya soma. dangance da wannan tsarin biometric abokin aikinmu michel deji ya kewaya cikin makarantu daban-daban na shirya wato na shiya ta ɗaya a nan yame da aka soma wannan aikin bari mu saurari ra'ayin wasu 'yan ƙasa da ya haɗu da su a wa'annan wuraren. Na zo ne a nan makarantar Yantala ta ɗaya don na yi rajista. Na ji daɗi sosai da na yi rajista. Idan na samu haka a ranar zaɓe na sauke haƙƙina na ɗan ƙasa. Ina son duka 'yan Nijar su kasance suna shiri da juna don abin ya gudana da kyau mu samu shugabanni na gari ga ƙasa. Hanya ce mafi dacewa ta demokradiyya domin zaɓar wanda mutum ke so. Sun bani wata 'yar ƙaramar takarda wadda zan nunawa domin samun kati ta zaɓe yi a gaba. Mu biyu muka zo babu mutane da yawa, mutane basu da labarin suna nan, ba mu huskanci wasu matsaloli ba ko kaɗan. Minti biyar muka yi, bai da wuyar yi, mu ba mu cikin siyasa, amma muna fatan Allah ya sa zaben ya gudana yadda ya kamata ba tare da wani cin hanci ba ko kuma wata sata mu zaman lafiya muke so Allah ya zaba mana mafi alheri a ƙasar Nijar wa'adin mashawartan wakilcin kwamin da'irori da na yankuna har ma da masu wakilcin jagorancin musamman an sake kara musu wa'adin ci gaba da aiki na tsawon watanni shida daga ranar 17 ga watan Fabrairu 2020 a zayyanawar sanarwar taron majalisar ministoci na ranar juma'a bakwai ga watan fabrairu 2020 wannan karin wa'adi ya zo ne biyo bayan kammalawar wa'adin jagorancinsu da kuma ganin ba a shiryar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi ba. Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Labarun da rahotannin na zo muku ne daga nan studio Kalangu birnin Yami anguwar Kwara Kano yanzu kuma ga rahoton na musamman. duk wanda aka kama da laihin wato gudu bayan aiwatar da wani ta'adi na iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na wata ɗaya zuwa shekara goma ya kuma biya tarar jika hamsin zuwa jika ɗari biyar ga bitalmanin ƙasa haka dai juju goje maimuna gazibo ta shaidawa balkisa hamidu a wata firar da suka yi rakiya fasara mu ji. Duka wani mai mota da ya san motarsa ta haddasa hatsari, ya nemi ya gudu don kin ɗauka alhakin hakan ko hukuncin da zai biyo baya, za a hukunta mutumin da laifin gudu bayan ya aikata aika-aika ko kin taimakawa mutumin da yake cikin haɗari. Ƙarin bayani tare da Juju Goje Maimuna Gazibo. An kawo batun laifin tserewa a shafin layin 274 na kundin hukunci. Me ake nufi da laifin gudu bayan mutum ya aikata wata ta aika-aika. Ya kumshi ga matukin mota da ya san wannan motar ta afka wani laifi kuma bai tsaya ba ya tsere kamar lokacin da mai motar ya yi hatsari hatsarin da ya haddasa jin rauni ko kuma rasa rayuwa duk da haka kuka yi kokarin tserewa don ku kaucewa shari'a tunda in kun tsaya za ku biya kuɗin diya alhali in ba ku tsaya ba zai zama laifi in kun tsaya bai kai ku ga shiga gidan yari tunda an san ba da son ka ba kake hatsari akan hanyar jirga-jirga zanga ku yi hatsari da ya sa wani ya rasa rayuwarsa bai sa ku kaso asiransa zai ɗau nauyi domin kawo gyara ga al'amarin daga kun tsere za ku bata al'amarin domin gujewa shiga kaso dalilin hatsarin hanya ka tsaya ka ɗau abun a hannunka biyu ba a iya jima wani ba a iya kashe wani kuma a tsere ko a addinance wannan bai kamata ba bayan laifin tserewar ma akwai rashin taimakawa mutumin da ke cikin hatsari tunda tsayawarku na iya ceton mutumin balle ma a cikin laifin tserewa kotu take samu mutanen da ke yin hatsari a jirga zirgar daji kuma sai su tsere waɗanda suka ji raunin su suke ɗaukan nauyin kansu wasu sai su mutu alhali da an taimaka musu da sun yi rai shi yasa yana da muhimmanci sanin hatsarin hanya bai kai mutum gidan yari in ka ɗau nauyinsa Me ake nufi idan mutum ya ɗauki nauyin alhakin abin? Motar ku tana da assurance, kuna da firmi in kuka yi hatsari ba a muku komi banda tambayar mai asiran sikinku da ya ɗau nauyin abu. Waɗanne hukunci ne ya rataya ga mutanen da suka aikata wani barna suka gudu? A yayin da mai shari'a ya ɗora muku hannu a kan laifin tserewa kuna iya yin kason wata ɗaya zuwa shekaru goma da kuma zuba diyar jikka hamsin zuwa jikka ɗari biyar kuma wanda ya ji raunin ko kuma 'yan uwan wanda ya rasa rayuwarsa suna iya ɗaura muku diya dalilin laifin da kuka yi musu. Masu sauraro abin da ya sauka kenan mu huta lafiya. Studio Kalangu. adifa. tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba dari da biyu da digo daya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu